الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقاتا جتبتا الله صلاة يتيجي بأمين شوي ولو جتبتا يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا شباب كرافين ده فين بلوغ المرام يا الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى هو عن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه متفق عليه وعن ابن بحينا لقى ابن بحينا رضي الله عنه صفوجي لقى نبوي أن النبي ناتيك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال صلى فرجع ولاجي قلانا بين يديه تكاني وقب عبوه حتى حر يبدو بياض يبطيه boku boyan lukon tafiyu wafe lawi mutafakun alai ibn buhainan ga abdullahi malik ibn buhaina buhaina na mangai ne abdullahi sun da babu mai malik ibn al-khashb al-azali aja abdullahi wajen jini zamaniyar muawiyar wale ba no jiga ka na rasulullah salafi za salla ana iza sallama mana iza sajada ana diga da sujada farraja baina yadai ya gwagu babu wani jiki a walau ga har boku bayan ta wafe yiwe ɗaya bago ya wajen wọ́n kùn lọ yìí kí ọkùnrin ń yẹ̀rẹ̀ àà ah! ọ̀gá ẹgbà jíjí ọ̀ ọ̀gá ẹgbà gà ọ̀gá ẹgbà ọ̀tẹ̀ ìṣẹ́ wà àjíbìlá bìtọ́ ìṣẹ́gẹ́ ìṣẹ́ wà àjíbìlá kó gbọ̀pọ̀ ẹwọ̀ mọ́ wọn àlábá gbọ̀pọ̀ ẹwọ̀ ya bìtí ẹgbọ̀pọ̀ nẹ́mọ́ wọn àti ẹ̀lábá bikin santuwa fa ko bikin santuwa so tsawaye gan afuwa da tsakanin lindoro mini wo na muslim labe daga hadisi yana na aisha radiyallahu anha ga annabi sallallahu alaihi wasallam unan na ezaga eh, gwandu tashishi kemina dabba ya ji nan ana maimuna radiyallahu an hauke gabe ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga je sujada da dabba ga ganwa gwagan igboro ugbo da gwagan wale gan wale ga gan ele eh, bayazu ibutayye wuce bibi hali na ga misali kaga a nufi sallah sallah nufan da wa ko kwace hiramu jona ga zauna ma ga yi daga yawa fún wa ale bayazu ibutayya ha so da ga to wọn kwa kan gangani bi wọn kwa kan gangani da bayan duni ko wale ne ga dukkan tafi da ramar ga wayar wufan Wa kwale gani da hadisun da wuna wajen bayani je teke mine zado su je dabo nan an ilbara ibn azibin radiyallahu anuma kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, iza sajatta a nufi sallallahu gano su je da fada kafaika wa gajiwa gwanda lashishi warfa mirfa kai ka ẹgwa ci gbọmọ ogajin wula da fito? fitio níma ẹ̀yìn zagalo sujẹ́dá gwanda gúbàbà wọn àjí tí ń bó àbẹ́ ẹgwa ma gbọm ó ẹ́ wọ̀gá tẹ́wù ṣiṣẹ́ mọ́ wọ́n ṣe àjí kíní rọwọ́ muslim البراء بن عازب جاء أبو عمارة البراء بن عازب بن الحرس الأوس الأوسي الأنصاري الحارثي يقوى مفارن كاين دن يقوى خندق وجرعي وعدتي يقوفا ما جهاجلي زامني مصاب بن الزبير حديث إنه wajib da ya to sai teke mine zalo su je da lonin a aisha radiyallahu anha labe ga bi sallallahu alaihi wasallam nan da ya zaka kwata ci ci da shi ya dabba dan sallo ko su je da wani wale ga yana maji su ce wuna suku ya zuga ta ya gwaci mu shi kimbo an yi ko amma izage ji sallah da sujada mula gwandau mula wulu shikimbo egwaci muma uji fito nga tagwaci ma ji kimbo ma man shiga ne lanu wala nana wala oge ga daɗi a sako na ma lafiya yau gangani yayi sabe su buwangi ko da ma kiyaye ga kasala ji ya bada zanu shiga na kida kasala ji wanda zan ga kasala idan qamu ila salati qamu kusala yura'una nasa wala la Allah illa qalila keza mun keza anama ga gatagwa gatagwa cikin gwaci ga ne musu no ne na wa lauga ezu gafe da san da bajemu ko kemina shi ya tagwa cikin bonin ẹzùgá jí àṣìgàgá ga àmàgbà olè nẹ́nà pátá wọ́n ṣe ẹgbà ẹzàgádé ikú kága ẹzàgbé ala kó wọn kúkù kọ́ tààlànà múgbà ẹ̀gbẹ́ wọn àdínlẹ̀ ìlú ṣìgá ẹjí àwọn ale kemine wato hadis ne to sun ta ga yace kemne wa ga yazo jalo jina an wa an wa ibn hujr radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam gaji ka nabi sallallahu alaihi wa sallam da idza raka ga nabi galo ruku farraja baina asabihi wa la wa la tikila da tsakanin gwabirin yuyo wa idza sajada magalo sajada ma damma asabi'ahu wa lahu

wọ́n ti sọ gáwọn tí ẹ̀ sọ̀kọ̀rá ìjíjọ ti fọ́tí sọ láti ní iye ẹ́ ẹ̀dẹ̀gbà di ti ẹ̀dàdà nínú the same to fọ́tí sọ láti fi tọmọ kí ẹ̀dẹ̀gbà ìbòdà nínú sọ gáàkù kí ní gẹ́gẹ́ sí ẹ gáwọn yi èyí jùn bọ́ wọ́n sọ àlùbáṣí ẹ̀dí tẹ̀lẹ̀kí sí ẹ́ ya ìjọ̀já ní ṣọ̀bọ̀ wọ́n ti wọ́n sọ àyẹ́jà káàkiri fẹ́tí sọ láti ní àṣẹ́ Abdulaziz Lucas ìlàgágún jíwọ mẹ́kántọ́ daga chabon azoba lítí ani ne ji sallar da su kuma ji kasu sinya kawai rishirutu salati gai zajiwọ mẹ́kántọ́ daga chabon hadda karshe tí an ne ji sallar wani kasu kawai ri mashi ila salati gai zajiwọ mẹ́kántọ́ ya tiye ga yin sallar belili ko ga gasa kai bere ke sashe a kabushi na yana kun ji daga jajjen ya amma kawai ne ya abele da ruwa ya fi jiye na yi an na jiya musu ya da ɗanzo mai bici an na jiga da su ya da raji mamaki an wọn yíba yíba yíyan

na tsaye la ku tsalla ugbo yau je tomani ya tube ku shi wina waje abele yin wawo shi tsalla wawo shi ku tsalla ni gbogbo ba tsaba da yi nuna an yau ci masu mu ya kan ba kashi matsalaci na karin wuje jimu ya zandura fi shara ba an yau ci wasu ma safuke dana amma anan ba ga lasa a ja gumi amma ga da ka zai lasa da rage ta fona ba ba so wa azu ci ma ja minu ci ga gun ya so ga ga lo se da wala gun ku ja wala lafiya ha wato shi bidiya shi ya shiga na shi za ya ce lashi ce wani turbe karbala shagatu a ga a shagatu ga ba ya ji su je da kyau inda ce maga a gaji taki ya gaji zuwa kaiwa jina wani ga gwaji hannu shaju zai da ta bani za a hapyawa bai ba ne gan wallona inda ce maga shi gwagwa shi ya gaji harula yayin na bice ya fi bicifi kasanan na biyu wasu abu a kudamagun lam ya kalifi zaslihim rajulani amma shi ya gane kin wewa ita ke ga bele ga ga bi kitu a ga babu wuta wuci ji kazo ka mu ja lanu gano ya tabi shi ka mu ja lanu gano likiya gano ya tabi shi wuci ta Allah shi kuma ku na wafi bi na wasu fi ga bele bi su a ga ko wannan na alalima nuna kwatin da ake وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نقول يا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا كو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا النبي في صلى متربعا التربع غي من يضع باطن قدمه اليمنى تحت فخذه اليسرى بشيء وعلو ولا ذكي wula da karkashe bayan e bayan gbogbon wafiyan ko wabba tina kadami aliyusra ta ta fasirigi aliyusra yiri yanzu ne ya fi shari ya dufe wata hannun gai ga tarabo yau yalin za a sallar yau ji sallah a shigaga turki na naso wanda za a nabi ga salli ka'iman bai lamtar sati فقائدا فإن لم تستطيع فعلى جنب إذ صلى يبارو أو هذه يبارو جفيدو كما يجفيدو وديتيا وديتيكو فإذا كان كما يصلى fedu. shin ƙarni wa fedu ire edufe ta ya kashi temi na kwazanye fedu na gbogbo ẹ̀ka ìlàjì gájọ́ abẹ̀rẹ̀ lọ́ṣà so wà lè ga hai asálọ̀ yìí rí gúbà yìí hadi hali da muna a ga wani ba wurin hadi hali da muna a ga wani kina nan wato luna to waga da sallah kawai rikin bo wa tsalla sallah sho hali na to ga gi ba wurin wato da fere rufe wannan anini wai ka baji wa ko wadda wani tafsa ji wa a ji a gijin, wa sura ji waga ruku, wa ya ji ni ko

da ta taka yau zai da gubo shi wani ko wata ke yi zai da yaya baci lole waga da hali na sowa jiba robe na sugu wace aye biti ji shi da shi biti ya wasa a shi ne su ke fi nika ɗaya eh, da gajo gogogo maje yi nuka nan lole ɗaya eh, sallaba ne jo kwari na ojiba amma ta su wata kullaha masa matsasatu za a ci ne tun ko na kawa ganci kwaji ko a ta obesi da yuyi ko problem ya bici da gani yuyi ko ya ku kukwa zane kuɓe ko waye ji wa a can nga bi a maka waye ji yawa an diga waye ji yawo ta kullaha masa matsasatu la wajiba ma la ajizi wala ba haram ba darurati alƙudratu manatu tafiliki wane ga hadith na lawuyar kiyan jawaziya tarabbu lilmarid lil daruratu fi salati ko daga failin nan ya zane jikiya na nan tsananwa ma na dan tsallon hanyoci fa kaguwa ma a katon zai da yi yawa kawai bai da failin shi yawa wa beji wo gaji hannun shi ruku ta gaji hannun sai su je da wata shi ke da wata kullaha masu tatu وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين قال صلى الله عليه وسلم وانا فيك ساكاني زينا قال يا الله مغفر لي الله فهمني وارحمني الله مهمي واجني اللهم فعافني الله يا ملافيا ورزقني الله يا مالكي رواه الأربع إلا النسائي واللفظ لأبي داود قال صلى الله عليه وسلم وانا فيك بعد وانا ساكاني زينا guba Allah wadi mana Allah won ba le ko gboro bi awiya ni shanga ali sa sallam kata ba ubo zando da muga ba wona ni diga wa sayo addu'a ne addu'a ne zai bataka ne su jada guba ba ne Allah mulfili Allah Allah ba ba wa afini Allah ya mi lafiya warzuquni Allah ya mi arziki addu'a nan wa alkhairi to yi to ya alkiya kwata in ku ya kani nan wale ga hadisi da lawo ya addu'a ne za ba sakani su beta guba bona amma liki wa amma liki ibn al-huwairi رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قول يعني صلى الله عليه وسلم يصلي عن فلي صلى فإذا كان في وجر من صلاتي أنا قال وجر صلى لم ينهد حتى يستوي قائما أنا يصلى الله عليه وسلم حتى يستوي قائما وين كاسو كاتلو بيزو نقا يدفع جلسة الاستراحة al البخاري ma abu dawud da wani hadisiyan abi humaid biya ce sifayen sallayen hannu sallah sallamu kuma ga hannu sallah sallam wuta sujada kuma kenan wafe bin keji biyo biyo har gaba doro dashin normal wuce ke akwai ji gane ko? Kwale ga hadisu da ci mabe na ji sallah shi yayin annabi sallallahu alaihi wasallam make tuji sabbi siraya ne. Kai da fakana, ɗiri hadisu na be cikin hadith na ga fakana ya zara rafa rasu inda sai da sai ne istawa ka'iman ga ne sa sallar bai ya tu daga jada wajen na naki gibaro àbá ìmáàmù náà ò káàdì ń tẹ́ wáìlì náà lẹ́wọ́ lọ́wọ́ ọdọ́mọ́ tí kí èjì ẹ̀dàbí ìmáàmù náà rẹ̀ tí yán ẹ̀kàn ó ṣùgbọ́n àná hadith ti bin bí ẹgbẹ́ bá nùmá nọ́nà sábì iyash za a zartu gaira wahidi ina ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wa kama da sun na goyon ga hadifiya jinsatu listira haya ina ne wa launin kiya sun nuriyo mini bawuya a nisa a sallan buton da na gaji na waje kaga wa mai leza maji a zukun wanda ya zama biya da wani gawa ne ga jinsatu listira ha daga yin gwala bayan ba daga yin sallama niji ko daga yin alkunu tuwa su baji da kibiyo ẹgbà sọ́tẹ̀ ìlàrí èdè tẹ́ yá ci matsala na jile in mafi gina sarawi da ce gbaru bujo o wani ne zanuci a sun zanuci a fiye da oje kunu zanuci goji ya matsala zanuci a gba zanuci sallah zanuci a lamarin ne jikiya mutum matsayin wucin kéjì yóò lédè ìdàgá àjòjì gbẹ́nà jésù ní isira sun yóò náà níbi agama waje àsukún waje lẹ́sìá ìwà lábẹ́ ẹgbọ̀n láti rá àríwá àtọ́lẹ̀ òfin ìjọ àníbí ìsàlàlẹ́ òfin ya a àmọ́ ẹgbọ́n wà sálàjú ọmọ wọláwà bẹ́ẹ̀gbà náà dágbà àgbẹ̀sálẹ̀ ẹwọ̀n wíṣẹ́ ìgbẹ̀ àyàn Allah wuce jiya kujerin yandoro jiwa lada ya gwala bayan gbajewa ce ogun ko? ɗaya e, wasan wasa kashi wasan wasa ko ne fasashen mai abitu ya zari ga ce kiba egwasan sun bere shi egwasan sai ṣẹlẹ̀ buyo validi takaniyar mayo yes ɗaya eh, wuto na boka da na izu son wusun a shi kenan ba so amma da irin da shi ngole khilafu khilafu da wani mutabar na khilafu ma da wani shi na, na ji mutabara na ba kullu khilafu ja'a mutabaran illa khilafu law hazun min na bari. wa ana nasib malik radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع ما نبي صلى الله عليه وسلم مفيجع القنوت يتصاني زمي ركوع يدعو على أحياء من العرب annabi fe ba duwa ke jama'an wacce shi mini balarabi ja ga ibanu sulaimu jo na jiwu sahabe ji qurra ya annabi sallallahu alaihi wasallam Alif alẹ́gbẹ̀fẹ́ bàdúwà pé ruwan da zakuwa ne ne ya mushi rikijo sun da tarika na bici buluwa mutafakun alai wali ahmad da dara kutni imam ahmad mabi a dara kutni labi nawawu bi wajen akar wa zada fa amma fi subki alam yazal yakunutu hatta faraka duniya amma sallah su babu ga alim sa sallan muku kyawa rajin alkunu ta hadda ka kunu ce jinjonin hadith ke anas na al-bukhari bai musulmi Ali hadith ne wani ga hadith ta asimul ahwal go go ya ya su bin maliki ga ya ce alkunu to ci ga ni ga ga alkunu to kami ruku ne jiwa kan zuma ruku bu in ga zaka zai labari gawa ga kunutu zumaya yo ga manuzon annabi sallallahu alaihi sallam kuja alkunutu zumaya rukuboyo tsani ebona annabi tu zanu ci je ku atu annabi tu da ci tu qur'an ne ja alquran ku fitina ajiza 70

imam ahmad bin labitu al-bukhari daga ba'di abla ibn umar kan wani annabi sallallahu alaihi wasallam in ga cike daga ruku kayan karshe ashabu an zaji allahumma al fulanan wa fulanan wa fulanan ga allah ba du'a al sallallahu alaihi wasallam ba du'a allah la na sakuni tabbati a zakalin la a la na sakuni tabbati a zakalin ce ba addu'a wace sami Allah liman hamdu rabbana bace a shiga laisa na kamin al'amri shay'un aw yatuba alayhi labar da goma un gaba su kuto zai jaje un gaba su kun da aje ba wa da su ci a tuba ji da sauransu nabi sallallahu lugwa hadis na abdullahi ibn abbas na imam ahmad jihad bu dawo da gudina ga nabi sallallahu alaihi wasallam jihar kunutu sallah zuri sallah lasari sallah magari sallah ishe sallah asuwa guji a yin fi baduwa ɗe ni sulaimu zuma ne wuce a jafejin ami ale ga na wani wallahu ya ce mashru'i yayin alkunutu jin amma ban da ne ga dana shin kan kita ga aji alkunutu wai lokaci na da wazi babbi baga ci ya musulubi shi nan ko wole mwake gbukare especially lokacin asubatu ya magari amma ga wale ka alkunu to ya zai ji mu dawo kan duru continuous continuously hadisi ya rabi ibn anas daga ma zala rasulullah ta sallam ya kunu fil fajr hatta faraka dunya ali za sallam ku ka fajr alkunutu sallah subhanahu habe ka kunu be zai jone aga hadisi na dhaifu yo aluji hujja muna abu ja'far razi da sunadu bare imam ahmad da zai ji daga dhaifu yo علي بن المدين مجد كان يختلف أبو زرع مجد كان يهم كثيرا ابن حكال مجد كان ينفرد المناكير ما جاء لي انفراد فلا عليك منفرج به abla ibn ahmad مجد abla ibn ahmad ma ngalaita bil qawi ibn مجد أقول agulwa jabariya saji magan wujin wanda wanda yin nisba da ba a zubuli tifani wanda yadda katuwan ya yadda hadis ne launin masu ba ga ci kwana bila mai jashin a musulmi ya jan kunutu hadis na mai laugan kai ji mutawon mai alkunutu jin continuous syria hadis na mai laugan ya ji alkunutu ji ko ko e eh, laji eh, mutawo madan kibayen jijin gwa wallahu alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu